This is the voice of America. The following program is in Hausa. A kan mitoci 22 da 25 ne sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana gadan-gadan a wannan lokaci. A jamhuriyar Nijar za a ji ta gidajen rediyon amfani ko far'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. akan hanyar sadarwa ta intanet za ku jima duk lokacin da kuke so ta voahouse.com ko kuma sashen hausa.com Assalamu alaikum, kun wani lafiya? Muna nan lafiya kalau sunana Bello Habib Galadanci kuma ina nan tare da Halima Jimrau kuma muna farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Halima menene kanan labaran? Shugaban kasar China Xi Jinping wato Xi Jinping ya ce dangantaka ko hulɗar da ke tsakanin China da Amurka ta kai wani muhimmin matsayin da kawai sai a ɗora a kan nasarorin da aka samu. Amurkawa suna hutu a yau Litinin domin tunawa da karrama 'yan mazan jiya da suka kwanta dama a hagagen daga. shugabar jam'iyyar hamayyar kasar bama unsan suci ta yi tir da allah wadai da wata manuwar da hukumomi suka kaddamar wadda ta hana musulmin kasar haihuwar 'ya'ya fiye da biyu bayan labaran duniya to ina aka waye gari kuma yau aka ce za a karbi kudin jihohin nan a yi amfani da su wa ke faɗan gaskiya a wannan al'amari wa yake faɗan gaskiya a wannan al'amari a cewar ahmed siraji kenan daraktan watsa labaran jihar adamawa da yake tsokaci dangane da yunkurin rike kudaden jihar da gwamnatin tarayya ke yi Shin gaskiya ne jam'iyyar PDP a Najeriya ta dakatar da gwamnan jihar Rivers Rotimi Amechi? Muna tahe da gaskiyar magana. Sannan fa yau Litinin Kabiru Fage zai kawo mana shirin ilimi garkuwar ɗan Adam bayan cikakkun labaran duniya. Tare da sallama a gare ku da fatan kun wani lahiya ga labaran duniyar. Shugaban kasar China Xi Jinping ya ce dangantaka ko hulɗar da ke tsakanin China da Amurka ta kai wani muhimmin matsayin da kawai sai dai a ɗora akan nasarorin da aka samu sannan kuma a buɗe wasu sabbin manyan hanyoyin haɓaka hulɗar nan gaba. Ya yi wannan huricin ne a Beijing a yau Litinin a yayin wani zaman tattaunawa da Tom Donilon, mashawarcin shugaban kasar Amurka a wannan tsaron kasa wanda ke kasar ta China yanzu haka domin ya share hanyar taron kolin da za a yi. tsakanin Mr. Xi Jinping da kuma shugaban ƙasar Amurka Barack Obama a makon gobe a Amurka idan Allah Ubangiji ya gwada mana. Donilan ya shaida ma shugaban kasar China cewa taron kolin zai kasance wata babbar dama ga shugabannin biyu su yi tattaunawa mai zirhi game da hulɗar Amurka da China. shugaban kasar amurka barack obama da shugaban kasar china xi jinping za su yi tattaunawar ce a ranakun bakwai da takwas ga watan gobe na yuni a keɓaɓɓen wurin hutawa da shakatawa na sunnylands da ke jihar california a nan amurka Daga cikin batutuwan da ake ganin za su maganta a kai har da tankiyar da ake yi game da gwajin nukiliyar ƙarshen da Koriya ta Arewa ta yi da zargin da Amurka ta yi ma gwamnatin ƙasar China cewa da saninta ake satar mata bayanan sirri ta intanet da kuma takaddamar mallakar wasu yankunan da China ke yi da Japan da sauran makwabtan yankin kudu maso yammacin Asiya. Amurkawa na hutu a yau Litinin domin tunawa da karrama 'yan mazan jiya da suka kwanta dama a fagagen daga. Kafin jawabin tunawa da waɗanda suka sadaukarwa da ƙasa kansu, shugaba Barack Obama ya halarci bikin ajiye damin furanni a makabartar Arlington ta ƙasa wadda ke jihar Virginia, nan kusa da birnin Washington DC, kuma sojoji sun kakkafa tutocin Amurka akan kushiyi fiye da dubu ɗari biyu da sittin a wannan makabarta. haka kuma mr obama da uwar gidan shi michelle sun yi karin kumallo a wato sun yi karin kumallo a fadar white house tare da iyalan sojojin da suka kwanta dama a nan birnin washington tun jiya lahadi aka, wato aka fara bikin tunawa da 'yan mazan jiyan lokacin da dubban mutane akan manyan babura suka cika birnin da rugun dimi wanda suke yi shekara-shekara domin tunawa wato tunawa da duniya cewa ba a manta da sojojin amurka ba waɗanda ke tsare a wasu ƙasashe da kuma waɗanda suka ɓata a bakin aikinsu har yanzu ba a gansu ba a wasu wurare ma jama'a a duk faɗin ƙasar na tunawa da 'yan mazanjiya ta hanyoyin da wato hanyoyi da dama daban-daban a ciki har da wani bikin da ake a birnin new york domin tunawa da mata mayakan sama waɗanda suka yi wato gwajin jiragen sama a yakin duniya na biyu labaran duniya kuke saurare daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugabar jam'iyyar hamayyar kasar bama unsan suci ta yi tar da allah wadai da wata manuhar da hukumomi suka kaddamar a gabashin kasar ta bama wadda ta harhaɗo da dokar hana 'yan kabilar rohingya musulmi haihuwar 'ya'ya fiye da biyu unsan suci ta faɗa a yau litinin cewa yin hakan nuna bambancin da bai dace ba ne wanda kuma ya tauye hakkokin musulmin 'yan kabilar rohingya hukumomin jihar rakhine da ke dab da kan iyaka da bangladesh sun ƙara jaddada dokar wadda aka ƙarfafa ta a shekarun 1990 wadda ta haramta ma 'yan ƙabilar rohingya haihuwar 'ya'ya fiye da biyu manuwar ta shahi wasu yankuna biyu inda musulmi suka yawa. gwamnatin ƙasar bama ba ta lissafa 'yan kabilar rohingya kimanin 800 a cikin ƙabilun ƙasar 'yan tsiraru tana musu ɗaukan baƙin haure kuma ta hana su izinin zama 'yan ƙasar mai rinjayen mabiya addinin budda A wani lokaci can da ya wuce Unsan Suci ta sha sukan lamiri daga kungiyoyin kare hakokin bil'adama saboda a cewarsu ba ta magana game da tauye hakokin musulmi 'yan kabilar Rohingya da ake yi a kasar Bama. tarayyar turai da wani gungun manyan jami'an diflomasiya na amurka da rasha da faransa da kuma babbar kungiyar kawancin 'yan adawa kasar syria sun fara wani aiki daban-daban a yau litinin da nufin kawo ƙarshen yakin da aka fi wato shekara biyu ana gwabzawa a kasar syria ministocin harkokin wajen kasashen turai sun taru a birnin brussels da ke kasar belgium kenan domin su yanke shawara game da makomar matakin kasashen su 27 na haramta cinikin makamai da siriya wanda wa'adansa zai cika ranar juma'a mai zuwa Birtaniya da Faransa na yin matsin lamba na neman yin wata kwaskorimar da za ta bayar da damar aikawa 'yan adawar Siriya makamai. Wannan batu dai ya raba kan kasashen na tarayyar Turai Australia dai ta wato ta ɗage cewa san babu maganar turawa 'yan tawayen ƙasar Syria makamai. Firayim Ministan ƙasar India Manmohan Singh ya fara wata ziyarar aikin kwanaki biyar a ƙasashe biyu na yankin gabashin Asiya inda ya fara da yada zango a Tokyo wato ƙasar Japan. ana kyautata cewa mr singh zai yi kwana uku a kasar ta japan inda zai gana da jami'an gwamnatin kasar domin tattauna hulɗar siyasar da ke tsakanin indiya da kuma japan da batun tsaro da kuma makamashi haka nan ana sa ran cewa a lokacin da zai tattauna da takwaran aikin shi shinzo abe za su taɓo batun ba ma juna haɗin kai game da makamashin nukiliya wanda aka jingine tun da japan ta yi fama da hatsarin fukushima a shekarar 2011 Mr. Singh ya shaida ma manema labarai cewa yana wata tattaunawar za ta hada har da batun kiyaye matsalolin nukiliya. Haka kuma ana kyautata cewa Prime Ministocin biyu za su buƙaci sarkin ƙasar Japan a Kihito da sarauniyar shi Michiko. A ranakun 30 da 31 ga wannan wata na Mayu idan Allah ya gwada mana Mr. Singh zai yada zango a Bangkok domin ganawa da Prime Minister ƙasar Thailand Yanglak Shinawatra. abubuwan da za su tattauna a kai sun kumshi hulɗa a wannan gine-ginen cibiyoyin kyautata wa jama'a da tsaro da kimiyya da fasaha da kuma ilimi a wani labarin da muka samu yanzu yanzu nan gwamnatin kasar brazil ta ba da sanarwar cewa za ta soke ko kuma za ta hwasalta wani bashi kimanin dala amurka 900 da take bin wasu kasashen afirka goma sha biyu Shugabar kasar Brazil Dilma Rousseff ita ce ta yi wannan sanarwa a lokacin da ta kai ziyara Addis Ababa domin ta halarci taron kolin da aka yi albarkacin cikon shekaru 50 da kawo kungiyar kasashen Afirka. Sassauta bashi dama yana daga cikin wani shirin gwamnatin kasar Brazil na taimakawa kasashen Afirka su bunƙasa cibiyoyin daɗaɗawa jama'a da wannan noma da kuma wannan shirye-shiryen taimakawa marasa galihu. kasar brazil dai tana cikin kasashen duniya da ke da manyan wato da ke da babban tattalin arziki cikakkun labaran duniya aka saurara madalla akwai ra'irin da ke cewa jam'iyyar pdp ta najeriya ta dakatar da gwamnan jihar rivers rotimi amici daga wannan jam'iyya gwamnan amici dai in ba a manta ba shine lashe zaben kungiyar gwamnonin najeriya a ƙarshen makon nan da ya wuce bayan da ya samu nasara akan gwamnan jihar filato jonajan na tuntuɓi wakilinmu a fadar shugaban ƙasa umar faruk musa domin jin wai menene ke faruwa ne To, ba nan da muka samu ɗazu-ɗazun nan na cewa jam'iyyar PDP ta dakatar da gwamnan jihar rivers uh, mr anechi daga jam'iyyar wanda kuma ana ganin cewa duk dai bai rasa nasaba daga rigingimu na shugabancin uh, wato kungiyar gwamnoni ta najeriya da kasar najeriya yanzu ta samu kanta a ciki na yi hira da waɗansu kusoshin da da suka nuna min cewa dalilin da yasa aka ɗauki wannan mataki saboda wai ya kare waɗansu dokoki da ke tattare a cikin kundin tsarin mulki na jam'iyyar pdp don haka shi ya sanya aka ɗauki mataki a kan shi na dakatar da shi daga jam'iyyar. To a menene wai ainihin faru ne ne a bayan fage? To ka san wannan kaye da ya yi wa Jona na jihar Plateau wanda shi ke wakiltar 'yan bangaren shugaban ƙasar Najeriya Bello Jonathan ya yi ma gwamnati da jam'iyyar ciwo kwarai da gaske wanda ya sanya daman an daɗe ana takon saƙa tsakanin fadar gwamnati da fi gwamna ameci wanda ya kai ga aka fara hana jirgin sa tashi aka janye wa 'yan jam'iyyarsa eh, jami'an tsaro da ke kare su kuma aka kori waɗansu shugabanni na jam'iyyar pdp a jihar rivers waɗanda ake ganin cewa magoya bayan shi amincin ne da dai abubuwa a tsakanin wata ɗaya da suka wuce zuwa yanzu an yi ɗauki matakai daban-daban a kan shi na cewar dai a tabbatar da an tada masa hankali kuma an hana shi yin tasiri a gurin wannan zaɓen da aka yi a ƙarshen mako wanda ya sanya to gwamnonin Najeriya suka tsaya bayan shi da dama aka kada kuri'a kuma ya kada Jonathan wanda shi ne wa kamar wakilin shugaban ƙasar Najeriya a gurin zaɓen wanda shi ne ya sanya yanzu ake ganin dole a ɗauki irin wannan mataki a kansa domin ga alamu an raba wato kungiyar gwamnonin gida biyu ɗaya masu goyon bayan shugaban ƙasa da ɗaya wanda ba su goyon bayan shugaban ƙasa kuma ga abubuwan da suka bayyana a lokacin zaɓe nan da aka kada ƙuri'ar an kada masu goyon bayan jonah jan wanda ke bangaren shugaban ƙasar najeriya gullo jonathan shi ya sanya ake ganin ba a yi mamaki an ɗauki wannan matakin ba saboda komai a yanzu ana iya yi domin a tabbatar da cewa zaɓen nan da shi amici ya yi nasara a kan shi da ya tasiri ba. An ji daga bakin amicin? Eh, amicin nan kan bakarsa kamar zuwa kafin da a bada wannan sanarwar cewa shi ne zaɓaɓɓen wakilin gwamnoni ko shugaban ƙungiyar gwamnoni ta najeriya kuma ana ta murna a jarida da talabijin da gidajen rediyo dangane da haka a daidai lokacin da shi ma jonan jang yake cewa ai shi aka zaɓa ko da yake shi ba wurin zaɓen ne yake nuna an zaɓe shi a yana nuna wata takarda ce da gwamnonin najeriya musamman na arewa suka ce eh sun goyi bayan shi cewa shi ne ɗan takararsu to amma abun dole kai shine ana iya zaɓen mutum gudun share fage na jam'iyya ko ko kowane irin zaɓe amma idan aka zo zaɓe na ainihi a soya mashi baya kuma ya sauka yan bangaren shugaban ƙasar na cewa wai ai shi ci bai sauka daga mukaminsa ba kafin a yi wannan zaɓe amma a lokacin da za a shiga su kada kuri'a bayanai ba su nuna cewa wani ya nemi cewa sai ya sauka daga mukaminsa ba kafin a zaɓe kuma zai ji cikin tsare-tsare na kungiyar idan za a yi sabon zaɓe a ce wani wanda ke kan kujerar ya sauka wannan dai haɗe-haɗe ne ake ƙoƙari kuma da alamu ya rutsa gajiyar pdp kuma zai iya yin tasiri wannan rigingimu a zaɓen da za a yi na shekara ta dubu da sha biyar wanda shi ne musabbabin da ya sanya ake neman kada an tun ya kai labari. akwai raɗe da ke cewa watakila zai iya ɓallewa ya bar ita wannan jami'a ta pdp ya koma ko wannan sabuwar haɗakar jami'a da ake yi menene gasken magana. to bai riga ya faɗi hakan ba amma muna samun bayanai da kiri na cewar yan jam'iyyar haɗaka ɗin suna sha'awar su jawo su ya shigo su jam'iyyar amma kawo yanzu bai amsa irin wannan kira ba kuma yana nan tare da magoya bana suna cewa suna nan a jam'iyyar pdp ko za su ci gaba da kasancewa a cikin jam'iyyar pdp kuma shine shugaban kungiyar uh, gwamnoni ta najeriya wadda aka sani kuma wadda aka yi zaɓe aka zaɓe shi idan wasu sun fito suna bijirewa suna bijirewa ne saboda hayaniya ko saboda a kawo rufi domin a raba kungiyar domin wai kada jam'iyyar pdp ko shi shugaban kasa fa da gwamnati su ji kunya abin da aka yi musu irin wannan kai ya mutu ciwo kuma ya girgiza su kwarai da gaske. A gaida Umar Faruk Musa da Bello Galadanci. Gwamnatin jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da aka sa ma dokar ta ɓaci ta bayyana ƙorafi game da yunƙurin neman riƙe kuɗaɗensu da gwamnatin tarayya ke yi. A hirarsu da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz, daraktan watsa labaran ko kuma daraktan yada labaran jihar Ahmed Siraju ya bayyana yadda wannan lamarin zai shahi harkokin yau da kullum a jihar. Eh zai shafi ayyuka na yau da kullum kai ma ka sani don an ce yanzu ba za a yi amfani da kuɗi wajen kyautata rayuwar talakawa ba sai dai a yi su wajen kyautata harkar tsaro. To mu a nan kuka da muke tun farko shine taɓarɓarewar tsaro a jihar Adamawa bai kai na jihohin Borno da Yobe ba. Kuma dalili hujja da gwamnati ta bayar ta bakin ministan harkokin waje Olugbenga Hashiru cewa sun gaba mana wannan abin saboda muna makwabtaka da kamaru ne kaga ya zama kuma shi ma ba zance ne da za ka ɗauka da nauyi ba saboda ai jigawa tana makwabtaka da yobe kuma tana makwabtaka da nijar da chadi in haka ne aida da su ma suna ciki in kuma makwabtaka da borno ne da gombe da bauchi suna ciki don suna makwabtaka da, da borno suna makwabtaka da yobe to in kuma an yi ne don a kare mu saboda muna makwabtaka kamaru kuma muna makwabtaka da borno to ai kaga bai dace kuma a ce an ɗauki mu ba don haka mu muna gani kaman akwai dai wata manufa a cikin wannan al'amari to amma Allah ya kiyaye to kamar jihohin da ake gani kan cewa tuni a rahotanni na nuna ni da cewa suna nazari na matakin da su dauka watakila a garzaya kotu E, to ai ya kama alatilas a garzaya kotu saboda wannan kalubala ne kalubale ne ga demokradiyya ita kanta ba ma ga mu a jihar adama ba kalubale ne saboda wannan doka ba ta da hurumi ba ta da hujja a tsarin mulkin najeriya babu inda aka ce shugaban ƙasa in ya kafa doka ta ɓaci ya cire gwamna ko ya ƙwaci iko da gwamna ke da shi dokan ƙasa ta ce idan shugaban ƙasa ya furta aniyarsa na kafa doka ta ɓaci sai majalisa ta amince masa kafin ya fara aiwatarwa amma in ka lura an aiwatar da doka ta ɓaci nan a nan jiha sama da sati guda kafin ma majalisa ta tattauna a kai an ce doka ta ɓaci idan shugaban ƙasa ya yi ba inda aka ce masa ya ɗauki kuɗaɗe kar ka manta fa da ya kafa wannan doka ta ɓaci ita ministar ta kuɗi gozi okonjo uwela ta faɗa ma duniya cewa akwai contingency fund kuɗin kota kwana da gwamnatin tarayya ke da shi wadda da shi za a yi amfani wajen gudanar da harkar wannan tsaro to ina aka waye gari kuma yau aka ce za a karbi kuɗin jihohin nan a yi amfani da su wake faɗin gaskiya a wannan al'amari. To madalla yanzu misalin karfe 11 da minti 17 kuna sauran sashen Hausa na murya Amurka. Ga Kabir Fage da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Kuma masu mu assalamu alaikum. A dab da ƙarshen shekara ta gabata, al'amura sun fara nuna alamar ingantuwa a ɓangaren ilimi a Najeriya. A ƙoƙarin cimma manufofi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 waɗanda za a rarraba a makarantun firamare na gwamnati a dukkan faɗin ƙasar kyauta bara an ba da irin wannan tallafi wa 'yan aji hudu a dukkan makarantun firamaren ƙasar to samar da littattafai kaɗai shine zai fitar da ilimin ƙasar daga halin taɓarɓarewa da ake ciki Profesa Rukayya Rufa'i ita ce ministan ilimi. Ai taɓarɓarewa ilimi ko ina ka kama ma ba laifi bane idan an duba ba abin da ba matsala ne Saboda haka sai da tafi ba zai zama matsala ba ɗaukar malamai da horar da su a koyaushe ana cikin sa. Sannan gine-ginen ajujuwa ma ba isa suka ba sai dai a ci gaba idan haka abu ne gaba ɗaya a bare idan haka inda kuma idan aka tallafo ma ba zai zama laifi. An gama dai da aji biyar din a wannan bangare amma kuma nan gaba kaɗan za a magana aji shida. Dama dama an ɗauki ilimin firamare na bangare na sama uku zuwa shida to akwai na aji shida da za a yi a nan gaba wanda kuma idan aka zo za a duba a nazarin baya a ga su ma a nan da ɗan lokaci ake sai ya zama na makarantun firamare gaba ɗaya a ƙasar nan ya zama ko ina an haɗa su da istisil ta tafi. a bana kashi tamanin na ɗaliban sakandare ba su ci jarabawa ba wanda matakai za a ɗauka wajen shawo kan faduwa da ɗaliban ke ci gaba da yi Profesa Rukayya Rufa'i ta amsa da cewa. Eh gwamnati tana da shirin fito da wani taro da za ta yi na wa'anda abin ya shafa wanda zai shafi su wa'anda suke tsara jarabawa da kuma ɗalibai da iyaye da kuma ma'aikatan gwamnati da duk wani jami'i da yake da ruwa da tsakiya bangaren jarabawa za a zauna a tattauna a ga ina matsalolin suke saboda kowa ya ga irin matsalar da ta shafe shi kuma a fito da halaye da yanayi yadda za a iya amfani da damar da za a tabbatar cewa wayannan matsaloli ba a sake maimaita su nan gaba ba. Profesa Rukayya Rufa'i ta ce shekaru kusan ashirin da kafa hukumar ilmantar da 'ya'yan makiyaya har yanzu yaran makiyaya dubu ɗari hudu da hamsin ne ke zuwa makaranta daga cikin yara miliyan uku da rabi. Nafisatu Muhammad ita ce shugaban hukumar ilimin 'ya'yan makiyayan. To alhamdulillahi ah, da aka fara dai mun fara da ɗalibai 329 a cikin 1990 ne 1990 amma yanzu mun samu ɗalibai a makarantunmu sun fiye dubu ɗari biyar a makarantu. Akwai wayanda suka kai jami'a? A da yawa ma sun gama har sun yi nys har sun samu aiki a ma'aikatanmu ma yanzu akwai wayanda suka gama daga wannan suna nan su ne suka zo suna shugabanci a ba da ilimi wa 'ya'yan makiyaya. To ashe dai makiyaya sun waye yanzu. A insha Allah. Cikin wannan dubu ɗari biyar ko ɗari shida da kika lissafa mata nawa ne eh to za a ce a ciki ɗin an samu kaman kwatan wannan yan mata dubu ɗari biyu da hamsin ko dubu saba'in da biyar saba'in da biyar haka eh kamar da ya 30% ɗin wannan eh, eh, kashi talatin kenan ba bisa ɗari yan mata ne ah, kin san matsalolin dai dama abin da ya shafi karatun 'yan mata shine amma mun shawo hankalin wannan matsala ɗin da ma muka samu aka samu suna shiga makarantu mun wayar da kan iyaye mata mun sa himma muna lura da iyaye mata din mun yi musu yaƙi da jahilci mun haɗa musu dai irin eh, kamar sana'a da sauransu da suka ga amfani shi suna cooperative da sauransu sai kuma suna sha'awan su ma 'yan matansu din su yi karatu oh. saboda haka kin gani an ci gaba kaɗan. madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria. to daga bangaren tallafawa ɗalibai da guraben karo ilimi kuwa wakiliyan musa sa'adatu fawo ta nemi jin ta bakin ɗaya daga cikin ɗalibai wanda ya ci gajiyar shirin ba da guraben nemo ilimi a nan amurka a ƙarƙashin inuwar usaid wato daniel ishaya wanda ya karin bayani. Lallai ina ɗaya daga cikin wanda suka samu nasarar zuwa Amurka na samu wannan zarafi ne ta wurin jaraba da muka ɗauka a jiha farko mu wajen ɗari aka cire goma a ciki muka je a wani level wanda aka haɗa jihohi uku wato Bauchi da Plateau da Gombe sai aka cire goma sha biyu a cikin talatin da shida mu a jihar Gombe mu biyu muka samu mu wato a takaice mu ta jaraba ne wanda ofishin cin Amurka da take Najeriya ita ita ta kawo wannan program din ko yan najeriya guda nawa ba samu zuwa amurka duka duka yan najeriya mu talatin ne muka samu zuwa a cikin jihohi takwas mm. na arewa ko kuma ku biyu daga jihar gombe eh mu biyu daga jihar gombe amma akwai jihohin da sun kai su takwas bisa ga kokarin da jiha suka yi ko kuma yara wanda suka yi eh ka taba makaranta a Najeriya kuma shi ka je Amurka akwai bambanci a tsakanin karantu eh akwai bambanci sosai tsakanin makarantu da ke Najeriya da na Amurka a Najeriya dai na san makaranta in na gwamnati ne yawancin mutane ba su kan so zuwa ba in sun je ba wai don karatu ba amma a amurka makarantar gwamnati ita ta fi koyarwa karatu ya fi inganci a makarantar gwamnati ba makarantar kasuwa ba sannan kuma a amurka akwai amfani da na'urori kamar su kwamfuta da kuma classes a can eh. Eh, ajujuwa a can mallamai ne suka mallamai sukan zauna a aji guda yara su zo su same su a aji bayan sun gama karatu su su je wani aji kuma Eh, kuma mukan ci abinci a makaranta abinci rana a makaranta mukan ci Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana a rubuce. Za kuma mu fara ne da sauraron lawal sani na kowa da wura. mai cewa yau take ranar yara wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Sai dai yaran ƙasa ta Najeriya an bar su a baya a dalilin rashin kyautata masu ta ɓangaren ɗaukar ɗawainiyar harkar iliminsu da kuma harkar lafiyarsu da sauran abubuwan more rayuwa da mahukunta ba sa yi. Don haka zan yi amfani da wannan dama in ba gwamnatin ƙasa ta Najeriya shawara cewa ya kamata su rinka taimakawa yara ta ɓangaren ilimi da lafiya da sauran abubuwan more rayuwa domin su zama bai ɗaya da sauran yaran ƙasashen duniya. Ita ko kallabi tsakanin rawuna Hafsat Aminu Baka Noma Kano cewa take yau ne ake bikin ƙananan yara amma a nan Afirka musamman ma Najeriya ba sa samun kulawa daga hukumominmu musamman ma ta ɓangaren ilimi. Sai kuma ra'ayin Mansur Almugumal mai cewa muryar Amurka ina son in jinjina wa gwamnonin Najeriya saboda tsayuwar daka da suka yi don sake zaɓar Rotimi a meci a matsayin wanda zai shugabance su a ƙungiyarsu, kuma hakan ya nuna cewa su ba 'yan amshin shatar shugaban ƙasa ba ne, kuma har yanzu su ne ƙashin bayan siyasar Najeriya. Sai kuma ra'ayin sahabi Garba, mai cewa don Allah muryar Amurka ku faɗa 'yan majalisar wakilai da ta dattawa cewa ba mu suke wakilta ba, kawai suna wakiltar aljihunsu ne. kuma akwai ranar da za su kare dukkan ayyukan da suka yi, Allah ya kawo mana canji mafi alheri amin. Sai kuma ra'ayin Amadu Manaja daga Bauchi unguwar Karofin Madaki, Najeriya. Mai cewa zuwa ga muryar Amurka sashen Hausa. Anya kuwa gwamna Isa yi guda, ka san menene damuwan talakawan jihar Bauchi kuwa? domin rabon motocin ɗaukar gawa da likkafani tirela-tirela da aka yi ba shi ne damuwanmu a Bauchi ba, kaga yau ba mu da ruwan famfo a Bauchi. Gashi ka hana wasu malaman firamare da na sakandare albashinsu, wallahi waɗannan abubuwa sun fi ɗagawa talakawa hankali musamman ma matsalar ruwan sha a cikin garin Bauchi, wanda yau ruwan famfo a garin Bauchi ya zama kamar turare ɗan goma. Sai kuma takaitattun labaran duniya. Gwamnatin ƙasar Brazil ta ce za ta soke ko kuma za ta hasalta wani bashin da take bin ƙasashen Afirka goma sha biyu wanda ya kai kusan dalar Amurka miliyan ɗari tara Shugabar ƙasar Brazil Dilma Rousseff ita ta yi wannan sanarwa a Addis Ababa ƙasar Ethiopia lokacin da ta je halartar taron kolin ƙungiyar ƙasashen Afirka. Shugaban kasar China Xi Jinping ya ce dangantaka ko hulɗar da ke tsakanin China da Amurka ta ka wani muhimmin matsayin da kawai sai dai a ɗora kan nasarorin da aka samu sannan kuma a buɗe wasu sabbin manyan hanyoyin haɓaka hulɗar nan gaba. Ya yi wannan hurici ne a Beijing a yau Litinin a yayin wani zaman tattaunawa da Tom Donilon mashawarcin shugaban kasar Amurka a wannan tsaron ƙasa da ke kasar ta China. domin ya share hanyar taron kolin da za a yi tsakanin Mr. Z da shugaban kasar Amurka Barack Obama. Shugabar jam'iyyar hamayyar kasar Bama Unsan Suci ta yi tur da Allah wadai da wata manuwar da hukumomi suka kaddamar a gabashin kasar wadda ta warhado da dokar hana 'yan kabilar Rohingya musulmi haihuwar 'ya'ya fiye da biyu. Unsan Suci ta faɗa a yau Litinin cewa yin hakan nuna bambancin da bai dace ba ne wanda kuma ya tauye ko kuma ya tauye hakkokin musulmi 'yan kabilar rohingya To a gaishe ki da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can dare karfe tara da rabi agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar. Za mu muku da wani sabon shirin a ciki har da labaran wasannin Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin Halima jimarau da ta taya ni gabatarwa Julie Lethes Gresham ta haɗa mana sauti ta bada umarni sai kuma injiniyan mu Voitech wanda aka fi sani da suna zanga-zanga. Din din din. <laughs> Suna na Bello Habib Galadanci daga nan Washington DC nake cewa salamu alaikum sai anjima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.